Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Lahadi suna na Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi sai kuma rahoto na musamman da za mu kawo muku. amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya yau Lahadi uku ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim ka'almasi Garba. Ministan cikin gidan Turkiya jiya Asabar ya ce a ƙarshe dai Turkiya za ta tura 'yan ISIS da ke tsare zuwa ƙasashensu na asali. Yana mai cewa ba za mu yi ta aje su har zuwa ƙarshen duniya ba. minista suleiman soilu ya ce ki da kasashen turai ke yi su kwashi 'yan kasashensu da suka yi yaƙi ma ƙungiyar isis a syria ba abin amincewa ba ne gare mu kuma wannan rashin tunani ne ma da yake magana da manema labarai a birnin istanbul soilu ya yi nuni da burtaniya da netherlands to amma ya ce ba su ne kaɗai kasashen turai da suka soke takardun izinin zama ɗan ƙasa na mayakan isis don hana turkiya tura su ƙasashensu ba a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron turkiya ta ce mutane akalla sha uku sun mutu jiya asabar a wani harin bam da aka kai da mota daura da wata kasuwa da ke garin tal abyad na kan iyakar arewacin syria nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin to amma ma'aikatar tsaron ta turkiya ta alhakin kai harin kan mayakan kurdawan siriya na ɓangaren ypg wanda wani ɓangare ne na gamayyar mayakan sdf ma'aikatar tsaron ta turkiya ta kuma yi kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su ɗau matsaya kan ƙungiyar ta ypg tana mai kiranta mugunyar ƙungiyar ta'addanci to amma a yayin da turkiya ke ayyana ƙungiyar ta ypg a matsayin ta ta'addanci ita kuwa amurka tana ɗaukar ta ne a matsayin muhimmiyar abokiyar tafiya a fafatawar da ake yi da ƙungiyar isis to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin kasar mali ta ce sojoji 53 da kuma wani farar hula guda sun mutu a wani harin da mayaka suka kai a wani shangen binciken soji da ke arewacin kasar wannan hari da aka kai ranar juma'a na ɗaya daga cikin mafiya muni da ɗokacin wato a ɗokacin tashe-tashen hankulan masu da'awar jihadin na baya-bayan nan ministan sadarwar mali yaya sangare ya ce an samu wasu mutane goma da ransu a shingen binciken na soji da ke inda da ke maneka wani tashin nakiyar da aka binne a afghanistan ya hallaka yara tara jiya asabar a yayin da suke tafiya makaranta a cewar 'yan sanda mai magana da yawon 'yan sandan halil asir ya ce nakiyar ta tashi ne a lardin takhar na arewa maso gabashin kasar ta kashe yaran 'yan shekaru tara zuwa goma sha biyu asir ya ce 'yan taliban sun dana nakiya wato nakiyoyi don korar sojoji daga wurin amma abin takaici yau ɗaya daga cikin nakiyoyin ya ta tashi ta kashe yara wato da ke ƙoƙarin zuwa makaranta wani rubutaccen bayani da aka fitar a baya-bayan nan ya nuna cewa wani jami'in kwamitin yakin neman zaben trump ya gaya ma hukumar bincike ta fbi cewa a yayin yakin neman zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 chairman ɗin kwamitin paul manafort ya yi ta ƙoƙarin yada ra'ayin cewa ƙasar ukraine ce ba rasha ba take da hannu a kutsen da aka yi a manhajar ajiyar bayanai na shafin yanar intanet na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar democrat shugaba donald trump ya dai ya taimaka wajen yada wannan hasashen wanda ba a tantance ba har ma bayan da ya zama shugaban ƙasa kuma hasashen ya taka rawa wajen binciken da ake yi na yiwuwar tsige shi shugaba trump ɗin yan kwana-kwana na ci gaba da yaƙi da wutar daji a california ciki har ma da wata gobarar kuma mai masifar gudu a kudancin jihar shekaran jiya jama'a jami'ai sun ce wata wutar daji a wato arewacin los angeles wacce ake kira marifaya ta faɗaɗa zuwa hekta 3,700 bayan da ta zabura da yammacin ranar alhamis labarin duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Masu raro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaɓen. Ni na Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar. Biyu biyu bayan hukuncin kotun koli ne da ya tabbatar da shugaba Buhari nasarar zaɓen tara muna da martani daga bangarorin biyu. APC ta lashe dukan kujeru ashirin da ɗaya na kananan hukumin jihar Kebbi. Ina cikin kaɗa ƙuri'a sai aka ce an kammala zaɓen kananan hukumin Kebbi. In ji ɗan takarar PDP a Argungu Umar na Amore. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. kotun kolin najeriya ta tabbatar da hukuncin kotun ɗaukaka kara a watan satumba da ya kori karar jam'iyyar pdp da nan takarar tatiku abubakar da ke kalubalantar ayyana shugaba buhari da hukumar zaɓe ta yi a matsayin wanda ya lashe zaben tara hukuncin dai ya shammaci jama'a don ɗaukar matakin lokaci ɗaya ba tare da sake kiran zama ba da sauraron sabon mai da jawabi daga lauyoyi babban alkalin kotun muhammad tanko ya jagoranci tawagar alkalan bakwai wajen yanke hukuncin da sanar da cewa kotun za ta bayyana ranar da za ta faɗi dalilai justice tanko ya ce kotun ta yi mako biyu tana nazartar hukuncin kotun ɗaukaka karar kafin cimma matsayar. Sakataren walwala na APC Ibrahim Masari sai murna yake yi. Alhamdulillah mu ba abin da zamu gaya mu Allah sai mu ce mu Allah mun gode Allah mun gode mun gode ma judiciary din ta suka tabbatar ma da 'yan Najeriya abin da suka raba Wannan abu babu abin da za mu ce wa bangaren shari'a sai mu ce Allah mun gode maka Ubangiji Allah ya taimake su Atiku Abubakar ya ce ba zai daina hidima ga ƙasa ba kuma ba zai daina wannan gwagwarmayar da yake yi ba. Amma wacce kafai bai mutumin da ya gudu wajen shekara wajen wata bakwai ai ya dawo Najeriya mana siyasa ake yi. Lokacin da ma girma Muhammadu Buhari ya je kotu da aka shi zuwa ma kotun je duk ruwan da ake yi da shi ake zuwa kotu. Ba ma mutum kai ka koma su da kai da gaskiya ka koma ka yi gudun hijira bai kuma sannan a can da shi tunanin cewa za ka yi siyasa wacce siyasa. Ibrahim Masari mutum ba shi da ikon ya yi tafiya ya zauna a kasashen ketare na wani lokaci. Wata bakwai kana son ka zama shugaban kasar Najeriya ka tafi kai wata bakwai baka Najeriya? Haba da Allah. Wannan ko yan jarida ku gaya musu gaskiya ku ba shara ba haka ake ba. Mu namu abin nan gogan kuma da yake shi ya san cewa dan Allah yake dan talakan Najeriya yake duk hayaniyar da ake kotu nan da shi ake zuwa. Har ranar da ake ba da hukuncin cewa jam'iyyar PDP aka ba gaskiya ba shi ba su aka naku na karka zauna wata bayan masa in baka manta ba in baka manta ba dubu biyu da bakwai da dubu biyu da sha ai duk suna ma tare da shi shugaba buhari shi a ciko abubakar suna zuwa ah, kotun tare ni na ganin su tare a ba ban da nake magana baka magana shi yanzu in ma ya je shugaban ya je dubu biyu da bakwai to me ka yanzu bai je ba wato ba na abin da nake gaya ma da shi aka jeje waɗannan tsawon kotun shi ma yana zuwa a zauna da shi watakila wannan karin abubuwa ne suka sauya. Eh, ɗan jarida wata bakwai su an taɓa ranar najeriya daga wata ƙasa yanzu shugaban ƙasa ne yake tafiya neman ma najeriya abubuwan arziki amma da yake su yan jam'iyyar pdp kaji wani ya fito yana maganganu cewa wai buhari ya rena ma yan najeriya hankali to shin da wanda ya tafi wata bakwai yana neman yin shugabancin najeriya amma baya najeriya ya tafi wata bakwai da wanda ya shi ma aka yi kuma ya je ne wakilci najeriya to cewa ne wanda ya fi zama cewa yana yi dan Najeriya wanda kuma ya yi abin da mutane 'yan Najeriya za su yaba mushi. A ai masari ba za a yi mamakin murna daga bangaren ka ba dan shari'a sai dai kuma wani zaben ko a ce Allah ya kai mu da uku. Kakakin kamfen na PDP Buba Galadima ya daɗe da ra'ayin shari'ar ba za ta ba PDP nasara ba. da aka yi koma maganar kotu ta bayan rayuwa. Na sha sharhi da kuma hangen nesa akan abin da zai auku a ƙarshen fim ɗin. Inda mutane suna hangen nesa za ku lura cewa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ma ɗauki abin an riga an gama kuma an gama shi sa ya ɗauki jirgin mu da ya tafiyarsa ƙasashen waje hutun sati uku tabbacin cewa ya san abin da ake ciki alƙalai sun gaya masa ba abin da zai faru inda ka lura duk wannan kai kawo da aka yi wa'annan alkalai ba su faɗi sunayen su waye za su zauna ba sai kawai aka ga waɗansu fuskoki daga alkalan supreme court wanda ba shi ne bisa tsarin da aka saba ba tun fil azal aka kawo waɗansu aka tsora suka saurari rigingimin lauyoyi suka ce ku tsaya muna zuwa suka tafi cikin minti talatin suka dawo suka ce mun kori kara ba tare da sun da hujja ba mu a yadda muka hangi wannan abin ba da mu suke ba da Allah suke don sun san cewa suna da soja suna da polis suna da jami'an tsaro babu wani ɗan adam a Najeriya da zai iya musu komi. ne waɗanda nake tausayawa 'yan Najeriya domin sai sun yi kuka da hawaye a hannun wannan gwamnati. Don a duk gwamnatin ba mai tausayawa ba wanda al'umma ta ƙasar nan take gaban shi sai abin da suka ga dama. Tunda sun riga sun take mu 'yan siyasa yanzu saura su ma alƙalan su jira nasu. Ɗaya ɗaya za su yi kuka da hawayensu. Amma mu mun bar kes ɗinmu a gaban ubangiji kuma mun san ya isa zai iya yi tunda aka ce su kotun Allah ya isa ne to za su ga isar Allah a cikin abin da ake kai. Amma injiniya Abubakar Galadima shi babban alkali Muhammad Tanko ya ce za a sanar da rana musamman inda za a zo a faɗi hujjoji dalla dalla da suka sa aka kori wannan karar da kuka shigar. ko ma me za su faɗa ai sun yi riga malam masallaci da su bari mana sai sun kammala hujjojin za su zo su zauna su zayyana wa mutane amma tun da shi wancan mai gidan nasu ya nuna musu yana son a kori ƙara kawai ya daina juyayin abin sun yi abin da yake so mu jira abin da Allah zai yi ai mun dai mun yi imani waɗansu daga cikin sun rantsa da Qur'ani waɗansu daga cikin sun rantsa da Bible akan za su yi gaskiya To babbar illa Nasiru da ake yake kasan nan shine su ne fa wakilan Allah yanzu a doron kasa. Dalili kaga kaman wasa 'yan sanda suka kama Muhammad Yusuf suka harbe shi a Maiduguri. Har yanzu yau shekara goma sha ban fita daga cikin wannan bala'in ba. Kaman wasa aka soma kwacewa Fulani shanu aka soma yi wa 'ya'yansu fyaɗe aka soma kashe su al'ummar najeriya suna tafi suna cewa fulani akewa. yau da shanu fulani ya kare suka ɗauki ak-47 saboda haka waɗanda suka tara dukiyar jama'a suke sata dukiyar jama'a su sani cewa akwai ranar kindillanci dillanci. injiniya kana zargin ana sace dukiyar jama'a ne a wannan gwamnati wanda ma babban muradin ta shi ne yaki da Ka kafi ni sani in mun kai karin mutane mun ce sun yi kaza a bincika mana ana bincike ne suna ga sun fi karfin kowa ba sun ɗaukan kansu sun kai matsayin ubangiji to Allah yana nan yana kallon su. Kotun ita ce a tsarin Najeriya hukuncin ta shi shikenan ne na karshe yanzu duk wanda zai wani abu sai dai ya jira zaben 2023 in Allah ya kai mu. A'a ya jira ya Ubangiji, kai mantuwa. Ubangiji yana nan yana jiran kowa a madakata. Duk lokuta uku da shugaba Buhari kan halarci kotu tun farkon takararsa daga 2003 zuwa sha ɗaya kafin Allah ya bashi nasara biyar karkashin manyan alkalai irin su Justice Lawal Uwais da marigayi Idris Kotugi akan samu doguwar muhawara kafin hukuncin karshe. Can kuma jihar Kebbi hukumar zaben jihar ce ta sanar da APC mai mulki a jihar karkashin gwamna Atiku gudu a matsayin wacce ta lashe dukkan kujerun ƙananan hukumomin jihar. shugaban hukumar zaben KCEC Aliyu Mera ya ce 'yan takarar APC suka lashe kananan hukumin jihar 21 daga sakamakon zaben mazabu 223. Mera ya ce PDP da sauransu basu su dabu kabin kirki a zaben ba. Nan take dan takarar PDP a Argungu Umar na Amore ya ce a'a dan yana yi kirarin shi ya lashe zaben kuma yana ma cikin gada kuri'a aka ce ai an gama. abin da ya faru ya ga zama kawaccin mutunci ne saboda ba zai yiwu a ce ana zaɓe ni dan takara nake na zo kada ta karfe goma sha biyu da rabi na rana wurin ina jihar zan kada kura'a ne sai wani kane na ke kira na cewa ga hana an bada sakamakon zaɓe an bada sakamakon zaɓe lokacin da jama'a na cikin layin zaɓe an zalunci jama'a amma da an kace su hito da ma sun sani da ma rubuta sunayen mutane kawai suka yi su yi sanarwa sannan bayan mun kara zaɓe ejen ejen ɗinmu suka zo a polling center babu kowane returning officer in short dai hukumar zaɓe billahi la ilaha ba ta da sakamakon zaben abin da ya faru a kowace polling unit da ke na argun dai ni inda na sani. Eh, wannan zaben an magudi ake koma ba a yi zaben ba ne gaba daya? ai nasu ba ma ya wannan ma ya wuce magudi ba wai maganar magudi ai magudi ana yi ne ne a polling unit wannan ya wuce magudi ya za a ce ni dan takara na je kada kuri'ata ni ina wurin zaɓe a ce ga hainan ayi sanarwa karfe goma sha biyu da rabi an fara zaɓe karfe goma aka fara zaɓe ina kaɗa kuri'a alhaji nasiru a ce an ƙara zaɓe kowane yawan including waɗanda ruhun da na ce ina zan kaɗa kuri'a ta ai ba zaɓe na an kai ba kuma duk wanda a ji hakim ya san da wannan. idan da an baka dama ka an yi zaɓen nan ne kake tsammani da zai faru? Eh, Alhaji Nasiru muna da mazaɓa guda goma sha ɗai. A ji an ɗauka sahihin zaɓen da an kai na ci zaɓe a mazaɓa bakwai yanzu haka rizol na nan babu kowane jami'in hukumar zaɓe babu kowane kowane ya tafi ta saboda sun fahimci cewa jam'iyyar APC ta faɗi. Ba ma wani abin mamaki ba ne yadda jam'iyyar gwamna a kusan kowace jiha ke lashe dukkan kujeru in ka ɗebe zakka. Sakataren labarun APC a Kebbi Sani Dododo ya ce sahihin zaɓe suka yi kuma ba su murɗe Umar na Amore ba. hukumar zaɓe ta kai kaya babu lungu da sako da bata kai kayan zaɓe ba kuma duk kayan da aka ɗauka na masu muhimmanci da aka ce masu sassacin materials wajen ɗaukar su da wajen tattara su a babban banki na ƙasa duk jami'u suna da wakilai da su aka yi gaban su aka yi to ni ban gane wata dama da wani ke cewa wannan takara ba ko ce jami'a da ce wani ba a ba shi dama ta ba ba shi ne ban gane ba To Alhaji Sani idan muka duba akwai wani tsohon gwamna da ya taba cewa yadda an kai mu ma hakanan mun kai wato mana yadda wasu jihohi suke lashe kujeru gaba daya in jam'iyyar mm. gwamna ke mulki a jihar su ma haka za su yi a jihar su. To shin jihar Kebbi haka kuka yi kuma saboda gwamna yana mulki ne kuka ce wannan zaben ko ko ya faru? wato akwai abubuwa da dama suka faru a aji abin nan sabbin in ka duba da za ka bi tarihi duk wani mutum wanda yake da muhimmanci wanda aka ce wannan siyasa ta jima ko ba ma'ana da shi na siyasa ya jima ko ba ta siyasa a jihar Kebbi yana cikin jam'iyyar APC nan akwai inda PDP ta ci zaɓe ta ci kansu loli wasu wurare a misali kama kama ko muke ta kalgo kama ko muke ta kan giwa a rukunmu da sauransu inda ma in ana so ana to da za a bari ma kansila ta zaɓe in an ci ana so a yi wani abu da an kai da mako jihar kabe ita zaɓe aka yi kuma sahihin zaɓe kuma jama'a suka zaɓa abin da suke so wannan shine gaskiya al'amari na alhaji sani zaɓe kuka yi ba naɗi aka yi ba kenan a mu ai ta ɗauka da ɗaya mutum ɓana ɗiwa da inda ina muka yi ta mai lano ma'ana mu zo ɗan wani sunaye mu zo kama kuma zaɓe ta sai to rana guda ta ban sanarwa ba a koje aka ce kura ba amma ba wata ruwa da a cikin jihar Kebbi a dukkan mazaɓen da guda 225 inda ba akwai akwatin zaɓe a jihar Kebbi ba babu ita. Tsakanin ɗayan biyu ko a yi zaɓe ne dama ko a yi naɗi da sunan zaɓen. Yaushe za a sake samun irin matakin tsohon shugaba Jonathan a 2015 da ya amince da kaye kuma ya kauce zuwa kotu Masu sauraro duk da wani muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da sauran kafafen labaru abokan hulɗar muryar Amurka da kan sa wannan shiri, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa, wassalamu alaikum. Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A Najeriya idan ana batun albarkatun man fetur haƙosu da kuma samar da su an fi karkata ne zuwa kudancin ƙasar sai dai a yanzu labarin ya canza domin kuwa ita ma shera arewacin ƙasar ta shiga sahun wuraren da Allah ya albarkace ta da samun albarkatun man fetur din. Bincike ya nuna shekara ta 1952 turawan mulkin mallaka sun ba da rahoton cewa akwai albarkatun man fetur a kwance a hanyar da ake kira benue tara wanda ya kai zuwa tafkin chadi sannan kuma a shekarar 1978 gwamnatin wancan zamani sai ta kirkiro da wata hukumar da za ta rinka sa ido da ke karkashin hukumar nnpc da zumar faɗaɗa ayyukan tono albarkatun man fetur a duk wuraren da ake tsammanin akwai albarkatun man fetur a jibge don zaburar da kamfanoni su dukufa wajen nema da kuma tono albarkatun man fetur da zai sa a samu karuwar albarkatun man fetur din a najeriya wannan yunkuri ya kai ga an ba da kwangilar tono albarkatun man fetur ma kamfanoni guda uku da suka hada da chevron da kamfanin shell sai kuma kamfanin sinapco a shekarar 1993 sai dai aikin haƙo man ya haɗu da rashin amincewar shugaban ƙasa na farar hula na wancan zamani. Alhaji Salisu Ibrahim Musa Matori, sanata a wancan zamani da ke wakiltar ciyar Bauchi ta Kudu, ya jagoranci fafutukar tabbatar da an dawo da ci gaba da aikin haƙar albarkatun man fetur ɗin. Ya yi bayanin dalilinsu na yin hakan. cewa muna kokuwa ne ma arewacin Najeriya. muna kokowa ne domin cika alkawari na wakilci a wancan lokaci don an zaɓe ni na dan majalisa kawai inda ake kira Benue Trump ba har ma ta da su Biyo bayan sanarwar da hukumar nnpc ta yi kwanakin baya game da bayyanar iskar gas da kuma ɗanyen man fetur a karamar hukumar alkaleri da ke jihar bauchi dan majalisar dokokin jihar bauchi da ke wakiltar wurin da aka gano albarkatun man fetur din honorable yusuf muhammad bako ya yi bayanin yadda wurin yake. Wannan mayi haƙansa da aka yi ɗari bisa ɗari wanda aka haƙa an haƙe shi ne a mazaɓata wadda nake wakilta. wadda kuma tabbas na je kamfen waɗannan ƙauyuka ɗin to kuma ƙauyukan nan suna cikin yankin gunduman mai madine a mazaɓar hakimin ƙasar pali a ƙaramin hukumar alƙalari a jihar bauchi ƙauyukan kuma da suke kewaye da gurin mayin nan wadda na je na roƙi alfurman waɗannan al'umman gurin shine barumbu inda kuma suke kewaye da waɗannan rijiyoyi da aka haƙa wadda sakamakon haka ma har an compensation ɗinsu kuɗaɗen gonakinsu da gwamnati ta karɓa domin neman mayin nan wadda ya sa ba su noma gurin ba shine akwai akwai gabcari akwai burari akwai gajange akwai sabuwar kaduna akwai papa wa'annan guri su ne aka samu mayi kuma duka suna yankin gunduman mai madine rijiya wadda tabbas mun je gani ga ido yanzu an haƙi guda biyu guda biyu nan an samu iskar gas da kuma gurɓataccen mai wato crude oil kenan wadda ake kira da turanci rijiya da aka fara samu tun lokacin abacha domin na wakilci wa'annan kusan wa'annan makwatan wannan guraren a karamar hukuma a matsayina na kansila lokacin abacha abacha ya fara haƙan wannan man fetur ɗin. tabbas ya tabbata a lokacin an samu rijiya ɗaya amma da zaran obasanjo saboda siyasa bambancin siyasa na yankin kudu da yankin arewa a idonmu ake wucewa da tirelolin siminti aka bise wani wannan rami ɗin da aka samu simintin ba a kunce shi ma buhun ake jefawa to allah cikin yardansa da allah ya kama na janar muhammadu buhari sai ya sake dawowa da wannan hakan man fetur ɗin yanzu an samu rijiya biyu wanda obasanjo kuma ya kulle daman an tone ta an samu sploshin kawai za a yi kaga ya zama uku insha allahu wani mai sarautar gargajiya da ke yankin alhaji abdulkadir ibrahim cika sauran bauchi ya yi karin haske dangane da bayyanar iskar gas da kuma ɗanyen man fetur ɗin a karamar hukumar alkalari kamar yadda hukumar nnpc ɗin ta bayyana. to alhamdulillahi kamar yadda allah cikin ikonsa ah, ya kawo mana wannan arziki ya bayyana a wannan lokaci wanda tun shekaru aru-aru ake ta bincike a waɗannan wuraren da kuma arewacin najeriya da wasu wurare duka allah ya sa a wannan zamanin allah ya kawo mana samun wannan arzikin ɗanyen mai da iskar gas to muna sa ran alkhairai da dama wanda za su biyo baya wannan inda aka samu wannan arzikin man nan ƙaramar hukumar alƙaleri a kuma jihar bauchi to wannan ba karamin alkhairi ba ne ba za mu buƙaci mutanenmu su ƙara natsuwa su kimtsu a ba da gwamnati haɗin kai yadda za ta bunƙasa waɗannan ayyukan a haƙo wannan arzikin. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Kauran Bauchi a lokacin da mai martaba sarkin Gombe ya kawo masa ziyara kwanakin baya ya buƙace shi da shi da mai mataba sarkin Bauchi da su tabbatar ba a sami tada jijiyar wuya ba tsakanin al'ummomin da ke makwabtaka. da wurin da albarkatun man fetur din ya bayyana. Na ji labarin akwai wayansu wayanda ba su da kishin ƙasa har suna ƙoƙari su kawo faɗe-faɗe tsakanin kuma na roƙo mai martaba da shi da takwaransa mai martaba sarkin bauchi su haɗa kai ga cewa wannan bai kai kace na ce ba bai kai a yi dambe akan abin marmari ko kuma abin farin ciki a tsakaninmu ba ina fata za a da wannan kada a zo ga filin da ake samun abubuwa na batanci tsakanin al'umma zaman lafiya yana da kyau saboda haka dole ne a matsayin na iyayen ƙasa ku yi haƙuri da komai yake tsakanin ku zauna ku yi tunani yadda ba za mu bar bakin haure su zo su dinga ɗauke mana sauranmu ba da ƙasanmu ba da manomanmu ba saboda wani san kayan arziki da zai zo wajen wanda zai kawo mana matsala nan gaba. Da ƙashe na ji ta bakin mutane mazauna yankin da albarkatun man fetur ɗin ya bullo ga abin da suke cewa da kuma. sunana alhaji Dauda muhammad alhamdulillah idan mazaunin ina ne ni mazaunin mayari ne kusa da kusa da mayari inda ke aikin mai nan mun kuma gode wa Allah da ya kawo mu wannan lokacin da aka tara aikin mai nan muna godiya wa Allah muna gode wa Allah da Allah kawo wannan lokaci to alhamdulillah muna murna da wannan abubuwan da Allah ya sa za ya lokacin mu muna kuma da giggina mana makarantunmu a dan haɓakar da mm, makarantar boko ina Allah mu su a gina mana makarantar boko a ƙauyen namu na mai ah, Maimadi Ward suna na Abdul Malik Muhammad Maimadi dan buram din Maimadi kuma sofon kansila na Maimadi Ward eh, to shi kana mazaunin wajen da ake barin ta koyon wannan ne eh a yankin da ake hako mai din kusan yankin gunduman mu ne to me za ka ce daga dangane alhamdulillah dangane da wannan aiki mu mun ga ci gaba haka Allah kuma kaman hanya da kuka biyo dinnan da ba sa gire da aka tura ba kuma kaga bin ku dai ina ganin an gyaggyara hanyoyi inda dai muke damuwoyi damuwan ruwa asibiti makaranta hanya dai kun kun gani lalle mun ga dai an kun ga dai an tura da ta tura amma da akwai sauran aiki Loha Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya Usman Alhaji Muhammad Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu raro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarta mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshinmu na Hausa da kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu ni sarfi hashin gumel ke cewa muka sance lafiya salamu alaikum Afirka kuke sauraro.